An kama wata mata turmi ta tabariya tana lalata da yaro karami dan shekara sha uku a gidansu. Mahaifiyar yaron ta ce ta kama su ne inda kuma nan da nan ta gayawa 'yan sanda suka zo suka kama matar da ake zarji da cin zarafin yaro. Kakakin 'yan sanda Paul Inyati ya tabbatar da faruwar lamarin inda ya ce suna kan bincike lamarin ya faru ne a yankin houston park da ke kasar zimbabwe da d ke hira da matar ta bayyana cewa bai kamata a kama ta kamar wata mai laifi ba don bata aikata komai ba yaron ne ya kai ta gidansu kuma bata san gidansu ba ne. ta ce kuma ya yi amfani da kororon roba don haka bata gani amfanin kama ta ba ku danna subscribe domin samun labari da ɗumin su